na riga na san ki a matsayin ki na iya mace to menene kuma ya rage ai ba ki da wata rana zaki min yanzu kuma kin nuna min ke ba yan mutunci bace ba na riga na zo da a bukata ta kuma ke riga kin biya mini kina tunanin san ki nake da gaskiya wallahi ba san ki nake ba bukata ta ce ta kawo ni kuma na riga na biya bukata ta saboda haka ki kara kira na waya in ki kara kira na waya sai na miki rashin mutuncin da baki taba tunanin zan miki a rayuwa ta a rayuwarki ba na gaya miki karamar iska ce ke ban za ta ban san ciwon kanta ba ke riga kin bani kanki me kuma wani mutuncin ki ya rage ba ki da wani mutunci wallahi wani mutunci ya rage miki yan rainin wayo ya ba ke mun haka da kai na ba ka kai na ya ba ke mun haka ka nuna mun ina ba wani kake so kamar ni ya ba ke mun haka kin sha sha sha na ba ka kai na ka da na cikin da ni ina zuwa ta yi haka <coughs> to ke yanzu tambaye ki Ok, kin bani kanki na nuna miki ke kina da mutunci a gona a baya to ke dan Allah dan annabi in na ce miki ke kina da mutunci ma sai ki yarda kin ga a TikTok na ganki kina rawar rashin mutunci kina sadawa mun kaya kina zubar da mutuncin kanki na biyo ki DM muka yi magana muka saba muka je muka yi abin da zamu duk hotel hotel din garin nan ba wanda mu je ba kuma ki tunanin cewa wai idan na ci kina da mutunci ko ina son ki ba su ba magana so a ina nake son ki kin ga wallahi ba zan aure ki ba magana gaskiya abin da ya hada mu a waje mun yi yauwa na san ki ya mace magana ta riga ta kare kin karbi kudi na ni ma na samu na biya bukata na saboda kace ƙara kira na a waya zan je in samu yan mutunci wata san abin take yi wadda ba ta kula mata ba ta raye raye a TikTok ba ta zubar da mutuncin kanta ba ta sa da mun kaya amma ke zan aure ki in kawo ƴaƴa na ki ai na zan zan aure ki in kawo ƴaƴa na ki ke a ce ke uwa ƴaƴa na ce ai wallahi abin kunya ne ma in kai ki a ce ke sarka gidan mu ce wallahi abin kunya ne a guri na Allah ya kiyaye kace ƙara kira na na gaya miki sha sha sha ba san abin take ba auka nake yi kina can kina raye-rayen rawan tiktok ɗin zan aure ki kina sa mun kaya allah ya kiyaye allah ya sutura allah ba zan iya ba magana ake tara da fanka baby baby ya ake kwana biyu na kika shiga ne to a daina ba da fanka wallahi in ga miki ina nan ya za a yi ya za a yi mu haɗin ne wa a daina rarraba ɗan shana a ɗan ji daɗi a na kama ɗaki akwai hotel yana nan na kama shi dama na ce bari in kira ki in ji inda kike sai mu haɗu ko to shikenan baby i love you sai mun haɗu baby baby babban yarinya da haka zan taya muku shashashe mahaukata ina nan na arzo da zan aura yan mutunci yan daraja dan haka zan dinga binku ɗaya bayan ɗaya <laughs> kina jin kike wata babbar yarinya ce kina rawar masoyi maganan aure yake yi wato wannan zafin soyayya da kike yi da shi ba shi yake nuna aure ba ne ba shi yake na son ki ne i wata kila sha'awarsa kawai yake so ya biya bukatansa da damuwansa ya taba jikinki damuwansa ya biya bukatansa da